ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شينا درسين 84 Sharhi da muke gabatar ma kulasatu targib hadisan targib wa tarhib littafin al’imam al-mundari rahimahullahu ta’ala za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 165 zuwa hadisi na 168 insha Allah shafi na 77 waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan haɗa sahun sallah وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تنكر daga Abdullahi bin Umar. Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abdullahi bin umar ya ce manzon Allah ya ce haƙimus sufufa ku tsayar da sahu fa'inna ma ta sufu na bi sufufin mala'ika saboda kuna yin sahu ne ta dalilin kwaikwayon mala'iku fa'inna ma ta sufu na bi sufufin mala'ika saboda kuna sahu ne abinda annabi yake nufi an bil mala'ika saboda kwaikwayon mala'iku domin alkur'ani ya tabbatar mana mala'iku suna yin sahu kamar misali sura guda mai sunan suratu safati wanda ta zo da bayanin haka kuma abinda alimamu sindi ya fassara kenan wannan riwaya ce ta al'imamu ahmad wanda ya kawo a littafin nan to akwai hashiyatul imam sindi ala musnad al-imam ahmad hadisi na 2691 al-imam sindi ya fassara wannan jumla cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma tasuffuna bi sufufil mala'ika kuna yin sahu ne ta dalilin sahun mala'iku abinda annabi yake nufi iktida'an bihin. fayan bagi an ta kuna sufufakun sufufukun ka sufufihi wato abinda annabi yake cewa tun da sahun da kuke yi kwaikwayon mala'iku ne to ya kamata kuwa sahun ku yayi daidai da irin sahun mala'iku Shi shine abinda manzon Allah yake cewa fa’in na mata sufuna bi sufufin mala'ika wannan shi ya nuna muhimmancin sahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadu bainal malakibi kuma ku daidaita tsakanin kafadu wa suddul khalal kuma ku toshe kafafe walinu fi aidi ihwanikum kuma ku sassauta ta wajen hannuwan yan uwanku wala tadharu furujatil li shaytan kuma kada ku bar kafofi na shaydan to a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man wasala saffan wanda ya haɗa sahu wanda ya sadar da sahu wa wasalahu ta baraka wa ta'ala to Allah mai albarka da ɗaukaka zai sadar da shi da rahmarsa wa man a saffan kuma wanda ya katse sahu a Hullahu ta baraka wa ta'ala Allah mai albarka da ɗaukaka zai katse shi min rahmatihi shamila daga asali rahamarsa wanda yana ila yana yana ishara ga inayatullahi alkamila kulawa ta musamman wanda Allah yake mu bayinsa wannan shine hadisin da malamin ya fara kawo mana dangane da mas'ala ta haɗa sahun sallah wannan hadisin yana sahihu abi dawud hadisi na 666 amma ba wannan ce riwaya ta al-imam abu dawud ba hadisin yana sahihu nasa'i hadisi na 818 to ba shakka hadisin yana dauke da abubuwa muhimmai dalilin haka yasa malamin ne ya fara kawo shi ah, na farko idan mun dubi wannan hadisin musamman kasancewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sahunmu da na mala'iku wannan ke nuna muhimmancin sahu a sallah wannan shine abu na farko idan aka ce muna sahu na irin na mala'iku kaga annabi yana nufin mu iya kokari mu ga cewar sahunmu ya dace da tsarin na mala'iku da dai dama muna koyi da su ne abinda manzon Allah ya faɗa kenan illa dai kawai abinda ya zo a cikin wannan hadisin wanda yake da ɗan wahalan fahimta shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam walinu fi aidi ikhwanikum ku sassauta game da hannuwan yan uwanku kaga annabi ya ce ku tsayar da sahu wannan mun fahimta annabi ya ce saboda sahu fa inna ma tasuffuna bi sufufil mala'ika saboda kuna sahu ne ta dalilin kwaikwayon mala'iku kaga wannan ma fahimta annabi ya ce wa hadu bainan malakib manakibi ku daidaita tsakanin kafadu kaga wannan ma an fahimta annabi ya ce wa sudul halal kuma ku toshe kafafe kar a samu kafa kaga nan ma fahimta abin da ya zo da sabon al'amari shine annabi ya ce walinu fi aidi ihwanikum manzon Allah ya ce ku sassauta game da hannuwan ‘yan uwanku wannan riwaya ta al'imamu Ahmad asali riwaya ta al'imamu Abu Dawud linu bi aidi ikhwanikum wannan duk ma'anan guda ne fi aidi ikhwanikum bi aidi ikhwanikum to malamai sun yi magana game da wannan kalma ta manzon Allah annabi ya ce ku sassauta game da hannuwan ‘yan uwanku ana magana ne akan sahu me wannan yake nufi to al-imamu abu dawud da yake yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan shi da kansa ya kawo fassara yace idza jaa rajulun ila safi abinda manzon Allah yake nufi idan mutum ya zo sahu fa zahaba yadkhulu fihi sai yana kokarin ya shigo mutum yana kokarin ya shigo sahun idan kuka lura da abin da manzon Allah ya faɗa kafin annabi ya ce ku sassauta game da hannuwan ‘yan uwa me ya ce manzon Allah ya ce suddul khalal ku toshe kafafe kaga sai da annabi ya ce ku toshe kafafe sai kawo maganar ku sassauta game da hannuwan ‘yan uwanku wato abin da annabi yake nufi wani ya taho sahu da ya taho sai ya ga alaman akwai kafa wanda annabi ya ce a toshi wannan kafa ta kai mutum ya iya shiga fayan bage an yuli na lahu to lokacin da ya taho zai kutsa wannan kuma yana faruwa kamar da manzon Allah ya faɗa mana mutumin da ya taho zai kutsa tsakanin mutum biyu din nan zaka ga wani ya yi kikam ya ki matsawa ya yi ta ƙoƙarin turawa ya ki wato shi yana ganin ba daidai ba ne wannan ya shigo tsakaninsu shi ya sa sai manzon Allah ya yi gargadi annabi yace linu bi aidi ikhwanikum ku sassauta game da hannuwan ‘yan uwanku shi ne alimamu abu dawud ya ce bayan bagi an yi lina lahu kullu rajulin manki bai ya kamata kowane mutum daga cikin mutane biyu wannan yana dama wannan yana hagu kowannensu da ya ji alamar wani zai kutsa sai ya daɗa buɗawa Shi ne umarnin manzon Allah hatta ya da kula fi safi wato a kyale wannan mutum ya shigo sahun kaga mun samu fahimta guda mun samu fahimta guda game da abin da annabi yake nufi da cewa a sassauta game da hannuwan yan uwa dangane da al'amarin sahu kuma wanda ya fassara wannan yana ma daga cikin manyan malaman hadisi wanda shi ne alimamu Abu Dawud yana cikin waɗanda suka ruwaito fasara guda kenan fasara ta biyu wannan ma za ka gani a littafin nailul autar al'imamu shaukani yana mujallar na uku shafin 231 al'imamu shaukani ya ce abinda annabi yake nufi idan ja al-musalli idan wani ya taho ana magana ne dai akan toshe kafa domin gaban toshe kafa manzon Allah ya faɗi wannan suddul khalal walinu fi aidi ihwalikum to sai mutum ya taho da ya taho ya ga alamar akwai kafa wa ya dahu alaman kibin musalli sai ya ɗora hannunsa a kan kafaɗanka kaga kai kana gaba ne kana sahu don haka baka gan shi ba a shi ta baya ya zo saboda ka sai ɗora hannunsa a kan kafaɗanka. da zaran ka ji an ɗora hannu a akan kafaɗanka falyalin lahu man kibiti shi kuma sai ya ƙara sauwake kafaɗar ga mutum kan misali ya ɗora hannu ya dafa shi kuma sai ya ƙara saukar da kafaɗan sai ya matsa kaga kenan karka tirje ka ce ai kai ba za ka matsa ba wannan yana gwada abinda annabi yake nufi in kana sallah sai wani ya ɗora hannu akan ka, bai kamata ka yi faɗa ba wato wannan ba takala ba ce tunda zai bi umarnin manzon Allah ne annabi ne ya ce a toshe kafa saboda ka da ya taho ba mamaki in ya kutsa hankalinka zai tashi domin ka riga ka mai da hankali ga sallah saboda ka in ya bankaɗo zai iya ture ka maimakon ya yi haka sai ya taɓa ka kaga kai ma sai ka gane manzon Allah ya ce to sai ka buɗa kaga an samu fassara ta biyu fassara ta uku al-Imam Shawkani ya ce amarahu an أمره أن يسوي صفوفا ishara بيده an yastawiya fi safi. da dai mutum zai taho ya yi ishara kawai idan har ana iya ganinsa bai ma taɓa jikinka ba yana maka ishara da ka daidaita ko kuma ka gyara zai shiga wannan ma ya dace da bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma ya dace da abin da manzo Allah yake cewa walinu fi aidi ikhwanikum to sai ce awwa ba'a yadahu alaman kibihi kamar yadda ya zo ta bayanin farko in ma mutum ya ɗora hannunsa a kan kafaɗa ko kuma ya yi magana ko kuma ya yi magana ko da ya yi magana saboda bai riga ya shiga sahun ba kaga bai fara sallah ba ya ce aiwani da Allah ɗan matsa wannan ma ba laifi ba ne ya ɗora hannunsa a kafaɗar ka sai ya maka magana kaga ya dace da abin da manzon Allah ya faɗa na hudu al'imamu shauka shaukani cewa kaza idza rada an kula fi saffi kai da kake sallan kawai sai ka hangi wani yana zuwa zai shigo bai ma nemi taba ka ba bai ma nemi ka matsa ba me kamata falyi wasu ilahu da ka ga alamar akwai kafa wani ya taho kawai ka buɗa nan ma ka dace da umarnin manzon Allah na biyar wanda ya taho a littafin mirkatul mafatih yana juzu'i na uku shafin 853 ma'anahu abinda annabi yake nufi An annahu idza kana fi saffi wa amarahu ahadun bil istiwa kuna cikin sahu wani kawai sai ce wani ka dada budawa ba ma liman bane wani ma haka kurum ya ma magana ya ce wani matsa to karka ji haushi Shima ya dace da umarnin manzon Allah na shida an yi ba'a ala yadihi yani ala mankibihi yunkadu wala yatakabbar abinda manzon Allah yake nufi idan wani ya taho ya nemi ka matsa to kar a samu girman kai a tare da kai kawar da girman kan shine abinda annabi yake mana ishara da cewa mutum ya sassauta wato ka sassauta al'amarinka ka nuna ɗaukaka ka nuna ɗagawa kai kafi ƙarfi a maka magana ka matsa ko kuma a ma ishara to na bakwai ya zo a littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud yana juzu'i na biyu shafin 275 ya ce waɗannan tawili guda shida da aka yi duka ba shakka sun inganta kuma kowanne ya dace da umarnin manzon Allah kowanne sai ce na bakwai fa ya siho an ya kunan murad lino biya man ya jura kun safi akwai wani tawili kuma da malamai suke mutum ne ya taho sahu ya cika cif kuma babu kafa babu kafan da zai tsaya to kuma gashi annabi ya tsawatar akan mutum yayi sallah shi kaɗai a bayan sahu babu laifi idan ka zo ka tarar da sahu ya cika babu inda za ka kutsa ka tsaya a baya amma malamai suna cewa inda hadarin yake shine in ta kai ga har liman yayi ruku'u ya daga kana kai kaɗai? ta wannan raka'an ba baka da ita Abin abinda ake so da kai idan an shiga raka'a ta biyu ka sake wata kabbaran harma saboda wancan sallan ma ba ta inganta ba saboda manzon Allah ya tsawatar mana akan mutum ya yi sallah shi kaɗai a bayan sahu yana da haɗari babu shakka kuma an samu fahimta daban-daban game da wannan akwai malaman da suke ganin tunda larura ce ka zo ka tarar da sahu ya cika babu inda za ka kutsa idan ka tsaya a bayan kai sallah har ka kulla raka'a wani bai zo ba ba da gangan bane saboda ka sallah ka ta inganta amma akwai malamin da suke cewa ai wanda ya faɗa shine manzon Allah tunda annabi ya faɗa ya fi kowa hankali manzon Allah ya fi mu sanin larura amma duk da haka annabi ya nuna cewar mutumin da ya sallah a bayan sahu shi kadai bai da sallah. to shine sai alazimu abadi ya ce abinda manzon Allah yake faɗa a nan kamar wannan kalma da ta zo a hadisin Abdullahi bin Umar da ya taho ya samu sahu ya cika ya tsaya a baya ya yi kabbara sai aka kai ga imam zai yi ruku'u wani bai zo ba to sai ya miƙa hannunsa sai ya jawo ka kai kana sahu man ya turrukum min saffi ya jawo mutum daga sahu don me wato dan a samu ya samu wani mutumin abokin da za su yi sallah a ce da ya sallah shi kadai a bayan sahu ba saboda ka in ka ji an jawo ka kana sahu abinda manzon Allah yake cewa wafiquhu ku yi muwafaqa ga mutumin wata ta'akharu ma'ahu da ka ji an jawo ka kai maka yi baya kawai kaga ka sassauta ma hannun dan uwanka kaga wannan tawili ne na al-Imam Azim Abadi kuma haka ne yace dalili kuwa lituzilu anhu in infira idan ya jawo ka sai ka bar sahun kaga anan ka taimake shi ka raba shi da wannan illa ta yin sallah shi kadai a bayan sahu wanda kuwa allati abtala biha ba'd aimma akwai malamai da yawa masana waɗanda suka ce idan mutum ya sallah shi kadai a bayan sahu bai da sallah ba shakka to kaga idan kai haka ka taimake shi ya samu sallah bare ma akwai hadisi da aka samu wanda ya zo a kitabun marasil na al'imam abu dawud wanda hadisi ne mursal ana jingina shi ga manzon Allah in a falam yajid khalalan wahidan idan mutum ya taho bai samu kafa da zai shiga ba fal yajtali fal yaqtalij ilayhi rajulan min as sai a samu mutum ɗaya daga sahun ya fita ya ja da baya fal ya kuma aku idan ya fisgo mutum sai mutum ya dawo baya saboda ya tsaya tare da shi wato akwai hadisi mursal da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake umarni da haka din ma saboda ka in kai haka wa zalika li annahu bi niyyatin bi niyyatihi tahsul lahu fadila ma fata alaihi min as-safi kaga anan mutum ya samu lada na tsayuwa da wani a sahu bayan wannan kuma sannan kuma ga taimako da ya yi wannan mutum ya samu sallah wa zalika ya ce alladhi huwa sababu tasiri fadilati lil gairi saboda kamar ka taimaka ma wannan mutumin ne tunda akwai hadisi daga manzon Allah kaga sai malamai suke karfafawa da wannan duk da cewa akwai malaman da suke ganin kamar yadda na faɗa idan ka taho ka samu sahu ya cika ka tsaya kai sallar ka kai kade babu laifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma hakika yana da hadari tunda annabi ne ya faɗa mafi dacewa mafi dacewa idan babu wanda ya taho ka tsaya kai kadai domin idan ka jawo wani wanda bai fahimta ba yana iya zama dalilin bacin sallarsa wani in bai fahimta ba musamman idan ba kauye ne yana iya ɗauka ko faɗa ake so a yi don haka yasa wasu malaman ke ganin a kyale kawai yafi to amma tun daga hadisin manzon Allah ba ya kamata mu yi aiki da shi abinda manzon Allah ya faɗa linu bi aidi ikhwanikum ku sassauta game da hannuwan ƴan uwanku kaga abinda annabi yake nufi in dai ka shiga sallah idan wani musulmi ya taba ka da hannu akwai dalili tunda ba faɗa yake nufi ba ka sassauta kar ka tsananta babu mamaki taimako ne za ka game da ayyuka na ibada wannan umarnin manzon Allah ne kuma hadisin nan ya inganta bare ma akwai riwaya ta biyu banda wannan hadisin na Abdullahi bin Umar akwai kuma hadisin Abu Umama al-Bahili Allah ya kara masa yarda hadisin Abu Umama al-Bahili shi ma ya inganta yana sahihu targhib hadisin 491 annabi ya ce sawu sufufakum wa hazo baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum illa dai kawai a wannan akwai at-taqdim wa sannan sai annabi yace suddul khalal to kaga ai ya nuna cewa annabi ya faɗi wannan abin ba karo ɗaya ba manzon Allah ya faɗa a hadisai da ga hadisin Abdullah bin Umar ga hadisin Abu Umama al-Bahili manzon Allah yace walinu fi aidi ikhwanikum ku sassauta game da hannuwan ‘yan uwanku idan ana sallah idan mutum ya taho ya taɓa ka ka sassauta al'amarinka sai manzon Allah ya ce suddun halal ku toshe kafafe ta wannan riwaya ta abu umama talbahili manzon Allah sai ya bayyana mana illa ya ce fa inna shaitana ya dukulu bainakum bi manzilatil hazafi shaitan yana kukutsawa tsakaninku idan kuna tsaye a sallah yana kukutsawa. wato kamar ‘ya'yan tumakai, aula dubba an asigar, kamar ƙaramin wato kamar yadda ɗan ya yake kutsawa haka nan shaidan yake kokari yana ratsa mutane. So wannan shi ya nuna cewar ba a son a samu kafa wanda zai kai ga ko da a ce ɗan akuya ne zai iya wucewa ta tsakanin mutane. Wato ya nuna a toshe kafa annabi ya faɗi wannan ya maimaita shi akai-akai. To don haka waɗannan fahimta kashi bakwai duka sun dace da kalmar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babban abu shine mu dubi ita kalma ta farko da manzon Allah ya faɗa aqimus sufufa ku tsayi da sahu me ake nufi da tsayi da sahu to wannan ya samu fahimta kashi biyu me ake nufi da tsaida da sahu iqamatus saffi a littafin aunin ma'bud yadda malamin ya fassara ya ce ij'alu ba hiza a abin idan aka ce ku da sahu yana daukan ma'ana biyu na ɗaya miƙar da sahu ku miƙar da sahu don haka in ka dubi kalmomin da annabi ya faɗa a bayan wannan domin da annabi ya ce ku da sahu ba wai ku tashi daga zaune ku tsaya ba ne annabi yana nufin ku miƙar da sahun saboda kalmomin da suka zo a gaba kaga na ɗaya ya ce fa'inna eh, ma ta sufuna bi sufufin mala'ika saboda kuna sahu ne ta dalilin kwaikwayon sahun mala'iku kuma kalma ta gaba fa annabi ya ce haru bainal manakibi ku daidaita tsakanin kafadu ashe kaga annabi yana nufin miƙarwa ne ba wai tsayarwa mutum ya tashi tsaye daga zaune ba ne annabi yana nufin a miƙar da sahun shi yasa manzon Allah ya kawo kalmar suddul khalaq don haka wannan kalma ta aqimus sufufa tana ɗaukan ma'anar a miƙar da sahu shine malami yace ma'anarta ij'aluha a hiza ba'din ku sanya sahu ya zama sashi na haɗe da sashi bi haisu ya kunu mankibu kulli wahidin minal musallin muwaziyan limankibil akari shi yasa annabi ya ba da misali da kafaɗu saboda ya nuna miƙarwa ake nufi kafaɗarka ta zama tana saitin kafaɗana ai ba lallai ne ya zama kafaɗinmu sun zo daidai saboda ina iya zama dogo kai ka zama gajere amma annabi yana magana akan mai miƙarwa miƙarwa shi ne ya zama ana layi ɗaya muwaziban liman kibil akari wa musamitan lahu saboda haka yasa ka ga wasu hadisai da za mu karanta a gaba da yake manzon Allah ya fi kowa iya karantarwa annabi da ya kawo kalmar iqama sai ya dinga caccanza kalman da wasu kalmomi saboda wani ba zai fahimci ma'anar al'iƙama ba ina aka ce aqimus sufufa ku tsayar da sahu zai ce a to dama ana nufin ina zaune in miƙe to sai annabi ya dinga canza kalmomin yana ta canza kalmomi kamar yadda mu karanta wannan shine ita ce ma'ana ta farko idan aka ce a tsaye da sahu annabi yana nufin a miƙar da sahu Allah ya samu gani saboda haka sa annabi ya bada misalai da kafada a wasu hadisai da zamu karanta a gaba annabi ya kawo maganar wuya wata riwayar kuma annabi ya kawo maganar sawaye kaga da sawu da wuya da kafada kaga ana maganar a miƙe layi saiti to ibn usaymin a littafin sharhul mumti mujalla na uku shafi na goma sha uku ya ce taswiyatu saffi daidaita sahu takunu bi sahu" yana kasancewa ne idan an miƙar da sahu don haka ina aka ce a daidaita kamar inda manzon Allah ya amfani da wannan kalmar maimakon aqimu misali ta riwayar Abu Umama al-Bahili da muka karanta wanda ya zo da lafazi iri ɗaya da hadisin Abdullah bin Umar maimakon annabi ya ce aqimu sufufa sai ya ce sufufa kum kaga ya canza kalman maimakon aqimu sai ya ce sawu kaga annabi yana nufin miƙarwa ku daidaita so daidaitawar ma'ananta miƙarwa wato ya zamanto ana layi guda idan aka ce layi guda bi haisu la ya taƙaddamu ahadun ala ahadin ba a son wani ya yi gaba wani ya yi baya don haka yasa da farko sai da manzon Allah ya ce kuna sahu ne fa saboda kwaikwayon mala'iku salawatullahi wa salamu babu shakka sahu ya dauki fasara kashi biyu dinnan na daya ana nufin mai karwa na biyu fa al-imam azim abadi yace i'tidalul qa'imin abinda manzon Allah yake nufi shine daidaituwar masu tsayuwa a sahun banda miƙarwan idan annabi ya ce aqimu wato annabi yana nufin bayan kun tsaya a sahu to ku samu nutsuwa a sahun ya zama an daidaitu don za ka ga wani an riga an daidaita sahun amma kuma sai ka ga daga baya ko da ya ja baya ko ya yi gaba shine manzon Allah yake nufi idan an tsaye da sahun a daidaitu har a gama sallah wannan sahun wato ba a samu kafa a jikinsa ba kamar annabi yana nufin idan an daidaita sahu to a tabbata ala samtin wahidin ila akhir salati har sallar ta ƙare ya zama wannan sahu a miƙe yake ba a samu matsala tare da shi ba ai don haka yasa a ƙarshen hadisin ka ji abin da manzon Allah ya faɗa wanda ya haɗa sahu Allah zai haɗa shi da rahamarsa wanda ya katse sahu Allah zai katse shi daga rahama me annabi yake nufi kaga annabi yana nufin bayan an daidaita sahu kar ka yadda ka fita daga wannan sahu sai fa larura wanda in ta zama dole idan ka fita daga wannan sahun ka katse sahun kenan shi yasa manzon Allah ya ce to akwai ukuba saboda kuwa Allah zai katse ka daga rahamarsa mai yawa Allah ya kare mu sannan abu na biyu game da wannan hadisin yana daga cikin kalmomi da manzon Allah ya amfani da su a lokacin tsayuwar sallah wato akwai lafuzza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lafuzza da manzon Allah yake faɗa don duk sa'ilin da aka zo za a yi sallah manzon Allah yana faɗin haka daga hadisin Abdullah bin Umar da kuma hadisin Abu Umama al-Bahili to mafi yawan lafuzzan zaka same su ne ta hadisin uh, Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda Anas bin Malik galibin hadisi da aka samu inda akan daidaita sahu ne lafuzzan manzon Allah za ka samu Anas bin Malik ya farwaito su misali akwai hadisin da yake cewa akbala alaina rasulullah wata rana manzon Allah ya fuskance mu bi wajhihi hina qama ila salati lokacin da adabi ya tsaya a wurin sallah qabla an yukabbira kafin annabi ya kabbaran harama sai ya jiyo ya kalle mu gaba ɗayan mu faƙala sai annabi ya ce aqimu sufufakum kaga kalmar ta dace da hadisin Abdullahi bin Umar a wancan ya ce aqimu sufufa manzo Allah ya ce aqimu sufufakum wa tarasu wa tarasu annabi ya ce kumammannu kaga dai annabi yana mana ishara ne da me sahu ya zamanto mi shi yasa annabi ya kawo kalmar at tarassu sai manzon Allah ya ce fa inni araku min wara'i dhahri kamar da hadisin yana tafiya yana zuwa nan gaba a darasi na gaba insha Allah to akwai lafazin da kuma Anas ya ruwaito daga manzon Allah annabi ya ce i'tadilu fi sufu fi sufufikum kaga anan yace aqimu sufufakum wa tarasu wannan ya tabbata daga manzon Allah to akwai lafazin da Anas bin Malik ya rawaito na manzon Allah wanda annabi yake cewa i'tadilu fi sufufikum kaga idan aka ce i'tadilu ku daidaitu bayan kun tsaya a sahu a same ka da daidaituwa har zuwa ƙarshen sallah shi yasa annabi ya ce wa tarasu wanda yana musnadul Iman abi ya'la to akwai riwayar kuma da annabi yake cewa atimmus sufufa kaga an samu kalmomi guda uku atimmus sufufa wannan riwaya tana kitabul musannaf ibnu abi shayba duk wata kalmar da liman ya dauka daidai saboda ya dace da kalmomin manzon Allah ko dai mutum ya ce aqimu aqimu sufufakum ko aqimu sufufa wanda shine yazo a hadisin Abdullah bin Umar ko kuma i'tadilu fi sufufikum wa tarasu ko kuma atimmu sufufa atimmu sufufa ku ciccika sahu kaga ya kawo kalmar at-tamam sannan akwai lafazin Anas wanda manzon Allah yake cewa sawu sufufakum fa inna taswiyata as sufuf min iqamati as-salati kaga wannan lafazin shi ma ya inganta saboda yana al bukhari yana kuma sahihu muslim yana babu iqamati safi min tamami salati wanda shi yasa al-imam bukhari ya kawo wannan riwaya ta Anas bin Malik saboda tana nuna me sallah ba ta cika idan sahu bai inganta ba shi yasa annabi yake yawan gargadi ga musulmai duk sa'ilin da ya tsaya zai ba da sallah hadisin yana sahihul bukhari hadisin 690 yana sahihu muslim babu taswiyati sufufi wa iqamatiha hadisi na 656 ya zo kuma da lafazin fa inna taswiyata saffi min tamami salati taswiyata saffi min tamami salati wannan duk hadisin Anas ne sannan akwai hadisin Anas har yanzu manzon Allah ya ce atimmu awwala thumma alladhi yalihi kaga wannan kalmar ma manzon Allah yana faɗa ku cika sahun farko sai sahun da ya zo a baya manzon Allah yana yawan faɗin wannan sannan akwai lafazin kuma da annabi ke cewa hadisin Anas har yanzu atimmu musaffal mutaqaddim ko ya ce a tin musaffal muƙaddam ku cika sahun gaba wa in kana naqsun falyakun fi safil mu'akkar manzon Allah ya ce ku cika sahun farko in ma za a samu na ƙasa to a sahun baya kaga kenan annabi yana nuna sahun farko muhimmancin sa yafi sahuna na biyu ku cika sahun farko in ma za a samu na ƙasa to kada ya zama yana sahun farko hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 818 akwai kuma riwayar anas har yanzu da annabi yake cewa istawu istawu istawu manzon Allah zai faɗa sau uku kaga kalma ne na al-istiwa ku zama madaidaita kaga da duk yana tabbatar da a da sahu wanda sai manzon Allah yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi inni la'arakun min khalfi kama arakun min bayni yadai saboda gargadi wanda riwaya tana tafi a gaba insha Allah hadisin yana sahihun nasa'i shine hadisin 812 to wannan duka riwayoyin Anas ne kuma kowace kalma ka dauka zaka ga annabi yana caccanza kalmomin ne saboda me saboda sahabbai su fahimci manufarsa me manufarsa sahu ya zama miƙaƙƙe kuma kar a yadda a samu kafa a wannan sahun daga farkon sallah zuwa ƙarshensa don haka yasa idan larura ta samu wani sai ya fita daga sahu manzon Allah sai da ya ce idan ka toshe wannan kafan a dalilin haka Allah zai haɗa ka da rahamarsa saboda ba a son sahu ya katse daga farkon sallah zuwa ƙarshensa don haka yasa manzon Allah yake misali da mala'iku saboda su mala'iku kaga ai la ya'suna Allah ma amarahum idan mala'ika ya tsaya ibada ba a samun damuwa kamar ta ɗan adam don haka da manzon Allah a farkon magana sai ce ya ce ku tsai da sahu sai yake gaya mana muna yin sahu ne saboda kwaikwayon mala'iku a ƙarshe sai annabi ya nuna cewar sallamu ba za ta zama daidai da ta mala'iku ba saboda muna da naƙasa ana iya samun alwalarka ta warware ana iya samun haɓo ya fito maka ko wata larura da za ta sa ka fita daga masallacin to a ƙarshe sai annabi ya addu'a ga wanda ya toshe kafan da kai ka samar bayan ka fita kaga abin da manzon Allah yake nufi shine a da wannan sahu har zuwa ƙarshen sallah ba a samu na ƙasa ba to sahabi na biyu annu'man bin bashir Allah ya kara masa yarda hadisin sa shi ma ya ce akbala rasulullahi nasi akwai ranar da manzon Allah ya fuskanci mutane bi wajhihi kamar yadda anas ya ba da labari faƙala sai annabi ya ce aqimu sufufakum aqimu sufufakum aqimu sufufakum wannan shi bambanta hadisin annu'man bin bashir da hadisin anas kaga annabi sai da ya faɗa sau uku ku tsaye da sahunku ku tsaye da sahunku ku tsaye da sahunku kaga wannan yana sahihu abi dawud hadisin 616 wannan ma yana nuna maka me muhimmancin tsaye da sahun sallah sai manzon Allah ya faɗa sau uku mutum na uku shine Abu Huraira Allah ya kara masa yarda hadisin sa manzon Allah yake aqimu saffa fi salati wannan kalmar ta zo ku tsaye da sahu a sallah sai annabi ya ce fa inna saffi min husni salati saboda tsayar da sahu yana daga abin da ke nuna kyawun sallah wato idan ka ga sahu bai yi kyau ba to alama ce ta nuna sallar ba ta yi kyau ba hadisin abu huraira yana sahihu muslim babu taswiyati sufuf kuma ya zo da lafazin ahsinu iqamata sufufi fi salati annabi ya faɗi wannan ahsinu iqamata sufufi fi salati ku kyautata tsayar da sahu a sallah wannan riwayar mata inganta tana sahihul jami'i sagir hadisin 195 hakanan sahihul targhib hadisin 499 kaga lafazi biyu na Abu Huraira aqimus saffa fi salati da kuma ahsinu iqamata as-sufufi fi salati na uku fa sawu sufufakum wa ahsinu ruku'akum wa sujudakum manzon Allah yana faɗin wannan ma annabi yana cewa ku daidaita sahunku ku kyautata ku da sujudarku manzon Allah yana umurta kafin a fara sallah kaga annabi yana nasiha ga sahabbai su tsare sallah su su yi ta da kyau daga farkon ta har zuwa ƙarshe to wannan yana kitabul musannaf fi ma qalu fi iqamati safi ibnu abi shayba ya ware babi musamman saboda muhimmancin kalmomin nan da annabi ya dinga faɗa dangane da tsayar da sallah ai abin da ya sa annabi yake yawan faɗa kan mu manta manzon Allah ya samu shekaru da yawa yana limancin sallah tsawon rayuwarsa to anan duk sallar da aka zo sai annabi ya yi wannan umarni saboda me tunatar da sahabbai game da muhimmancin tsayuwar sahu don haka yasa Eh, eh, ibn abi shaiba musamman a kitabul musannaf yayi babi ya dinga kawo wasu hadisai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum na hudu albara'u bin azib Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullah manzon Allah ya kasance idza qama ila salati idan annabi zai tsaye da sallah wato idza arada maimakon iza kama ba wai ya riga ya tsaye da sallar ba yamsahu manakibahum aw sudurahum manzon Allah yakan zo sahun yana taba ƙirjinsu da su kaga shi ya dace da umarnin annabi a baya idan an taba ka ka sassauta annabi yana taba kafadar mutum ya ce kai yi baya wani kuma ya turo kirjinsa annabi ya matsar da shi ko ya jawo shi idan annabi yana daidaita sahabban sai ya rika cewa istawu wala taktalifu fa taktalifa qulubukum ku daidaitu fa kar ku bambanta dan ku in kun saba to zukatan kuma za su saba shi kaga daidaituwar sahu yana da muhimmanci a dalilin daidaituwar sahu yana sa zukatan mu su haɗu kuma a dalilin haka muna samun rahamar Allah to shine sai ya ce kana rasulullahi ya takhallalu sufufa albara'u bin عازم sahun gaba annabi zai taho yana dafa mutum ya taɓa ƙirjinsa to karka ɗauka iyakansa kenan manzon Allah sai ya bi sahu na biyu idan ya hangi wani a sahu na biyu ƙirjinsa ya fito sai ya kutsa min nahiyatin ila nahiya daga wannan sahun daga dama sai ya isa hagu ya koma sahu na uku daga nan dama sai ya isa hagu ya koma sahu na hudu yamsahu manakibana yana tattaba kafadanmu wasu durana da mu yana cewa la takhtalifu kada ku saba fa takhtalifa qulubukum dan kuwa zukatanku za su saba yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddima Allah da mala'iku suna salati ga sahu na gaba annabi in yana yana shiga sahun yana gaya wa mutane saboda ya kwadaitar da su hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 810 wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah don haka idan liman misali kafin a tsaye da sallah kawai sai ya shigo sahu na biyu sahu na uku saboda gyara mutane shin ya saba ma sunnar manzon Allah ya dace da umarnin annabi Muhammad kuma abinda manzon Allah yake kuma da a ce ma sahabbai ba su yi ba ai sayyiduna umar musamman yana da mutanen ma da suke man wannan aiki kaga kenan sahabbai kulafa'ur rashiduna sun yi koyi da manzon Allah saboda muhimmancin sahu ga abin da annabi yake faɗa yana cewa la taqtalifu fa taqtalifa qulubukum kar ku yadda ku saba in kun saba to zukatanku za su saba kaga ya gwada akwai wata albarka da Allah ya sa a masallaci don Allah yana da hikimarsa Allah yana da hikimomi ba mu san inda Allah yake aji albarka ba sai Allah ya ɗauki albarkan haɗuwar kan musulmai sai ya sa a masallaci in mun haɗa sahu to sai saukar da albarka in mun katse sahu sai Allah ya ɗauki albarkansa ai kaga abin da annabi ya faɗa hadisin Abdullah bin Umar kenan man wasala saffan wasala kullah duk mutumin da ya haɗa sahu Allah zai haɗa shi da rahamarsa wanda ya katse sahu Allah zai katse shi daga rahamarsa annabi ya sani ka san kuma annabi ya fi mu tsananin son rahamar Allah gare mu bil mu'minina raufur rahim inji Allah subhanahu wataala saboda kai sa tsanantawa da annabi yayi ya fi tsanantawar duk wani limami yake yi in dai game da tsaye da sahu ne a masallaci saboda in ka dubi waɗannan hadisai sai ka sani manzon Allah bai yi sassauci ba ta al'amarin tsayuwar sahu ya nuna mana sallar kyanta ya ta'allaka da sahu ya nuna mana cewa ingancinta ya ta'allaka da sahu kai ya nuna mana zaman lafiyar mu mu kanmu ya ta'allaka da sahunmu kaga duk waɗannan ishara ne ga mai hankali idan muna da hankali za mu gane muhimmancinsa mutum na biyar wato shine abu mas'udin al'ansari Allah ya ƙara masa yarda ya ce kana rasulullahi yamsahu manakibana fi salati kaga wancan hadisin albara'u bin azib ne ya ba mu labari annabi yana taɓa kafaɗun mutane da kirjinsu yana daidaitawa yana kutsawa ya takallalu sufufa min nahiyatin ila nahiya abin da ya faɗa kenan annabi yana kutsawa sahu yana gyara mutane kafin a fara sallah to haka nan hadisin abu mas'udin al-ansari yace annabi yana taɓa kafadun mu idan za a yi sallah yana cewa istawu wala takhtalifu ku daidaitu kar ku saba fa takhtalifa qulubukum dan kuwa zukatanku za su saba to sai annabi ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su zo baya na su zama baligai masu hankali kaga annabi ya faɗi wanda ya kamata ya zama yana sahu da farko shine baligi mai hankali ba yaro ba to amma kamar yadda Abdulaziz bin Baz yake faɗa idan yaron ya riga babban mutum isa sahun farko shi kuma babban mutum ba shi da ikon cire shi amma abin da aka fi so shine sahun farko masu hankali baligai suke tsayuwa saboda umarnin manzon Allah haka annabi ya so masallaci ya zama sahun farko na manyan mutane ne sahu na biyu sun mallazi na yalunahu waɗanda suke bin bayan waɗannan ta wajen daraja da martaba da ilimi sun mallazi na yalunahu sai waɗanda ke bin bayan waɗancan haka annabi yake gaya masahabbai a fili annabi yake gaya musu abu mas'udin ya ce fa a yawm ashaddu ikhtilafan sai da Abu Mas'udin al-Ansari ya faɗi wannan hadisin sai ce a ah, ba kwa gani rayuwarku a yau kun fi tsananin saɓani ma juna akan rayuwarmu a zamanin manzon Allah kaga Abu Mas'udin sai da ya ishara ga almajiransa tabi'ai yana nuna musu ai abin da ya sa babu zaman lafiya a duniya a zamanin tabi'ai saboda me saboda sun yi wasa da tsaye da sahun sallah abu mas'udin sai da ya faɗi wannan sai da ya faɗi wannan yake cewa fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan saboda yau sahunku ba shi da kyau sai zama tsakaninku ma babu babu fahimtar juna zaka ga musulmi da musulmi ana gaba ana faɗa, ana yaki. hadisin abu mas'ud yana sahihu muslim babu taswiyatu sufufi wa iqamatiha ya kawo su a jere da hadisu abu huraira da hadisun abu mas'udin al'ansari to akwai riwayar kuma da yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha sun alladhina yalunahum ya luna yalunahum sannan sai ce wala taktalifu wannan hadisin hadisin abu mas'udin al'ansari ansari kaga yi kama da hadisin wato al bin azib to sannan akwai kuma Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda shi ma ya faɗi haka sak irin abin da waɗannan sahabbai suka faɗa Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha kamar yadda ya zo a hadisin abu mas'udin al-ansari waɗanda ya kamata su zo a bayan liman su ne masu hankali baligai idan an ce masu hankali ana nufin masu ilimi da fahimta su ne kamata a ce suna bayan liman saboda idan akwai wata gyara za su yi manzan Allah ya ce sun mallazina ya lunahun sun mallazina ya lunahun wannan ya nuna mutanen da suka fi daraja su ne kamata a ce suna sahu na gaba a masallaci to a hadisu abdullahi bin mas'udu nan ma manzon Allah sai ya ce wala takhtalifu kada ku sassaba ma juna fatakhtalifa qulubukum dan ku zukatan ku za su saba sai annabi ya ce iyyakum haishatil aswaqi ku kiyaye hayaniya irin na kasuwanni a masallaci wato shine irtifa'ul aswaq wanda yazo a hadisi Abdullah bin Mas'ud ku kiyaye hayaniya irin na kasuwa a masallaci annabi ya hana don haka yasa babu kyau mutum ya zama an a samu hayaniya a cikin masallaci kai tsaye manzon Allah yana hana mutane duk sa'ilin da za a fara sallah sai annabi ya faɗi wannan hadisin abdullahi bin mas'ud shi ma yana sahihu muslim duka hadisan al-imam muslim ya kawo su a jere da hadisin abu mas'udin al-ansari shine hadisi na 432 kuma al-imam abu dawud ya rawaito da al-imam tirmidhi da al-imam an-nasa'i hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin abu mas'udin al-ansari hadisin albara'u bin azib kaga duk lafuzzan sun zo iri ɗaya kuma suna nuna muhimmancin kulawa wato da sahu to akwai sharhi da malamai suka yi waɗannan kalmomi na manzon Allah babu shakka shi yasa kaga wasu malamai sun rubuta littafai akan al'amarin sahun sallah saboda yana da ilimi mai yawa yana da hatsari mai girma kuma hatsarin nan a fili yake manzon Allah ya faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya yi gargaɗi akai akai amma kuma in ka lura ba ma kulawa shi yasa abu mas'udin a lokacin da ya yi nashi gargaɗin da ya kawo hadisin sai da ya gaya mu tabi'ai ya ce to ai kun ga da kuka ƙibin maganar annabi al yawma ma'ashaddu ikhtilafan shi yasa sa rayuwarku a yau aka fi samun saɓani tsakanin musulmi da musulmi akan rayuwar mu a zamanin manzon Allah haka al-Imam al-Mula Ali al-Qari a littafin Mirqatul Mafatih yana juz'i na uku yace idan ka dubi hadisan nan kusan duka annabi yana cewa kar ku yi kar ku saba la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum wannan yazo a hadisin sahabbai da dama kar ku saba dan ko in kun saba zukatanku za su saba ai annabi yana faɗin haka ne saboda me mu gane babban abin da zai haɗa tsakaninmu babban abin da zai haɗa tsakaninmu shine kulawa da sahun sallah shi sa Allah ke cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar innal qalba tabi'un lil a'dha'i me yasa annabi yake bada misali da zuciya kar ku saba dan kuwa zukatan ku za su saba saboda zuciya innal qalba tabi'un lil a'ba'i fa idza ikhtalafat ikhtalafa zuciya tana bin gabobba idan gaba ta saba zuciya ma na sabawa wa idza ikhtalafa fasada fasadat al a'ba'u idan zuciyar ta lalace gabobba suna lalacewa idan gabobba suka lalace suna illa ma zuciya haka annabi ya faɗa kaga wannan hadisin ya nuna me ya nuna cewar kamar yadda zuciya in ta lalace yana shafan jiki haka nan jiki in ya lalace yana shafan zuciya don abin da annabi ya faɗa la takhtalifu kar ku saba jikinmu kenan ko idan jikinmu ya saba me yace fa takhtalifa qulubukum kaga ya gwada jikin jikunanmu idan sun saba yana iya tasiri ma zuciya kuma zuciyar nan ita ce wato jagora na jikin ɗan adam gaba ɗaya fa idza istaqama istaqamat ar-ra'iyya saboda ka in zuciya ta gyaru to gaba ɗaya jiki ya gyaru kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah kaga wannan ya nuna cewar babban abin da ke gyara al'amura na rayuwarmu shine sallah Allah ya samu iya kulawa mutum na shida shine sayyiduna Ali bin Abi Talib wanda ba wai hadisin sa bane bai ruwaito hadisi daga manzon Allah ba amma akwai wanda al'imam abu shaiba ya kawo da yake na ya yi babi da ya jera kalmomin sahabbai to sai kawo hadisin sayyiduna almin abi talib eh, almajirinsa da ake kira alharifu wanda ba shi ɗai ba akwai almajirinsa na ali da yawa sun ba da labari kana aliyun yaqul idan na ali lokacin yana halifa Allah ya kara masa yarda idan sayyiduna ali zai yi limanci yana cewa istawu tastawi qulubukum wa tarasu tarahamu wannan kalma ba ta da asali daga manzon Allah amma tana da asali daga sayyiduna ali bin abi talib kuma kalma ce da take nuna abinda annabi ya faɗa a cikin waɗancan hadisai saboda ka ya zamanto daidai saboda idan aka ce ɗaya daga cikin kulafa urashiduna ya yi wani abu kaga koyi da shi sunna alaikun bi sunnati wa sunnati kulafa urashidin sai na ali cewa istawu tastawu tastawi qulubukum ku daidaitu zukatanku za su daidaitu kaga kenan sharadi idan kun daidaitu a tsahun sahun sallah to zukatanku za su daidaitu sai ya ce wa tarasu kumammannu kaga ashe miƙar da sahu daban mannuwa a sahun ma daban sayyidina ali yace ku rika mannuwa idan kun haɗa jikunan ku tarahamu a lokacin ne rahama za ta sauko kaga kenan kowanne yana zama sababin alkhairi idan mun miƙar da sahu Allah ya daidaita zukatanmu idan mun har jikunan mu, rahamar Allah ta sauko gare mu to wannan kalma ta dace saboda ba shakka ta inganta daga sayyidina ali istawu tastawi qulubukum wa tarasu tarahamu to sai na bakwai wanda aka rawaito daga Malik bin Abi Amir kakan al Malik Allah ya masa rahama yake cewa sami'tu Usman na ji sayyiduna usman Allah ya kara masa yarda kaga shi ma sayyiduna usman yana daga cikin ar rashidun sayyiduna usman yana cewa idan ya tsaya zai bada sallah istawu wa hazu bainal manakibi fa inna min tamami salati iqamati saffi kaga kalmomin sa sun yi kama da tsarin kalmomin manzon Allah amma duk dai kalmomin sun dace da lafuzan da aka samu daga annabi Muhammad illa dai kawai da suka tsara sai dan bambanta da yanda lafazin ya zo daga manzon Allah kuma ya zama daidai saboda ka in ka ɗauki kalmar sayyiduna ali kana amfani da ita istawu tastawi qulubukum wa tarasu tarahamu ya dace ko kuma kalmar sayyiduna usman istawu wa hazu bainal manakibi fa inna min tamami salati iqamati as-safi fa inna min tamami salati iqamati as-safi wannan kalmar sayyidina ali ne ah, sayyidina usman Allah ya kara masa yarda waɗannan kalmomi da muka kawo kamar guda bakwai kenan lafuzza daban-daban babu shakka duka sun inganta imma daga manzon Allah imma daga kulafa'ur Rashidu. sai dai akwai kuskure da ake samu kuskuren da ake samu zaka ji limamai suna cewa istaqimu wannan kalma ta istaqimu babu ita a hadisin manzon Allah duk kalmomin da manzon Allah yake faɗa idan zai yi umarnin a daidaita sahu babu kalmar istaqimu inda al'amri bi sufufi istaqimu la kaga ga kalmomi nan da suka inganta daga manzon Allah da yawa waɗanda na karanta saboda me saboda mu gane ba lafazi ɗaya bane lafuzan ga sunan da yawa amma mutum sai ya bar su sai ya ɗauko kalmar da ba ta ma da asali daga manzon Allah kaga wannan yana daga tarkon shaidan Allah ya raba mu da shi domin yana daga bayanin ibn usaimin wanda ya zo a fatawa majmu'u fatawa wa ilihi. ibn usaimin yayi gargadi ya yi matashiya Ya ce amma qawlu ba'dil a'imma wasu limamai ka ji suna cewa istaqimu fa inna hadhihi la asla laha wannan kalmar ba ta da asali daga cikin kalmomi waɗanda suka inganta daga bakin manzon Allah ko ko waɗanda aka same su daga khulafa'ur rashidun wa lam tarid anin nabi waɗannan kalmomi ba a same su daga annabi ba yace wa qad bahastu anha ni nayi iya bincike na inji ibnu usaybin bayan nayi nawa binciken ma wa sa'altu ba'd al ikhwan na tambayi wasu yan uwa waɗanda suka fi ni ƙoƙarin binciken hadisi an yaba hasu an ha na ce da Allah ku taya ni bincike game da wannan kalma limamai suna cewa istaqimu istaqimu shin ko akwai hadisi daga manzon Allah ba a samu ba babu wannan hadisi yace domin kalma ta istaqimu abinda ya tabbata daga annabi Muhammad manzon Allah ya faɗa ne ta sashin addini gaba ɗayansa ba shakka ina aka ce istaqimu ya'ani ala dinillah kalmar ina aka ce istaƙimu ana nufin ku daidaitu akan addinin Allah sai ce walaysa hadha mahallu Don haka wannan ba mahallinsa ba ne. waɗanda ke masallaci musulmai ne gaba ɗaya don haka ba a ce musu istaƙimu saboda gaba musulmai ne suna cikin ibada li'anna hadha mahallu amrin nasi bi iqamati sufufi fi salati wannan guri ne da ake umurtar mutane su tsaye da tsahon sallah fal don haka abin da ya inganta shine a ce aqimu sufufakum wannan shi ya inganta aqimu sufufakum waɗancan hadisai da muka karanta misali sawu sufufakum ko ko hadisin sayyidina ali istawu tastawi qulubukum wa tarasu taraham ko hadisin sayyidina Usman wanda yake cewa istawu wa hazu bainal manakib ko ka ɗauko ɗaya daga cikin lafuzan da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisi guda ne da mun ce zamu gabatar da sharhi ga hadisan guda uku ashe lokaci ba zai kai mu ba sai ayi hakuri Allahumma salli ala Muhammad Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك